kamar faɗin Allah ne ce a sallahu wa an ya ja'ala bainakum wa bainal ladina adaikum minhum mawadda kaman yuridu Allah an yukaffifa ankum wa kulika al-insanu da'ifa an fahimta a yi wallahu yuridu an yatuba alaikum haka ne sannan na biyu bayan an akwai izar ko an fahimta a yi sannan na uku akwai kai ko kamar likai la ya kuna alal mu'minina haraju likai la ya kuna sannan akwai lan an fahimta yi akwai mai lan kamar lan na baraha alayya asifina lan na baraha ko sannan akwai mai wayannan su ne na huda a farko jiya mun akwai lamu Ali, an gani kamar yuridu Allahu li yubayyana lahu ko kun ga li yubayyana allama mu ce lamu ta'ali wa huwa harfu jarrin yubayyana fi'lun mudari'un mansubun bi an al-mujmara jawazan ba'da lamu Ali. kamar faɗin Allah da yake wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi an gane ذاك اللام لام التعليل تبين فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد لام التعليل sannan muka zo muka yi lamun juhudu an gane wadda muka ce ita lamun dole kana ya gabace ta ko lam yaku mun buga misali da ma kana Allah liyazara almu'minina da kuma faɗin Allah cikin suratul nisa da yake lam yakunillahu liyaghfira lahu da haka ma kana Allah liyazara da lam yakunillahu liyaghfira lahu wannan lamul juhud sannan muka yi bayan lamul juhud sai me ba'ada au da ma'anin ila au illa sannan muka zo muka yi ba'ada hatta ko kaman hatta ya ruja ilaina musa ana gani to sannan sai ne yanzu sai fa'u sababiya mun san sababi shine dalilin da ya sa aka abu shine sababi ana gani to shine malam yace lam yusi ko shi mutumin bai munana ba fa yi da babban lantana muna nawan ya sabbaba a kishi to ita fa'u sababiya dole a samu annafiyul mahadu ko a talabul mahadu me annafiyul mahadu korewa tsantsa dole ya gabace ta ko a talabul mahadu nema tsantsa ya gabace ta ita fa'u sababiya ana gani to kore wannan haɗi yin shi da harafi kamar nan lam harafi ne aiko irin su ma harafi ne la harafi ne shi yasa Allah ya ce wallazi na kafaru lahum naru jahannama la na? ko fayuqda wala yuqda alaihim mutu? da haka la yuqda alaihim fa'un din da ke gaba fa'un ce sabadiyya بدا ما اي موسو كنت موتو ابو بل لن تناي سبب موسو موتو او انا غانيا شيء نتي لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون يسي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو فاء الفاء فاء السببية أنا جاني يقدب فعل مضارع منصوب فنم مبني للمجهول فعل مضارع مبني للمجهول منصوب وعلامة نسبه الفتح فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بفاء السببية وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره إن من شيء مبني بالمجهول كنغ بذي سام فاعل سيدي من ونائبه ضمير مستتر جوازا تقدير هو هو أنا غانيا شيء الطلب النفي المحض da muka faɗa ko a talibul mahadu a ƙarƙashin wannan umarni zai iya shiga ciki ko hani ya shiga ciki ana gane umarni ya shiga ciki idan umarni ya shigo ciki ai talab ne nema ne idan hani ya shiga ciki shi ma mai talab nema ne to shi yasa ko ga yasa yake lam yusal bai yi tambaya ba fahimci ba ballanta na tambaya ya sabbaba amsa masa ko ko fahimci ba ballanta na ya amsa masa lam harfu na fayin wa jazmin wa kalbin mabnin ala sukun ko yus'al lam yus'al ba a yi tambaya ba da haka yus'al za mu ce fi'ilun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun Da ma kar a manta ka'idar da muka faɗa jiya muka ce fi'ilun mudari yana nan a gaba idan ana so a gane yadda ake gina shi akan mabni lil majhul harafin farko ana masa damma na kusa da ƙarshe kowane iri ne a aikin masu. da haka lam yus'al ba amma yi tambaya ba fa yuji ba ballanta na tambaya ta sabba ya amsa da haka za mu ce lam harfu nafiyun wa jazmin wa qalbin mabnin alal ala sukun sannan mabni lil majhul ana gane sai mu ce wa na'ibuhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa alfa'u sai mu ce fa'u sababiyya na'am يجيب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة علامة وفائله ضمير مستتر وجوبا هو جوازا تقديره هو أنا قاني تكون قد لم يسيء da lam yus'al duka wannan wato annafi al-mahdud korewa ne wa anta أما إثنى المعروفة أي وانا طلب نعم أنغاني ذاك إثنى المعروفة كأيكة أبو ميكيو فتنال الشكرة في سبب بامك سامو وديا ذاك إثنى في إلو أمر مبنين على السكون لأنه صحيح الآخر ولم يتصل به شيء وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت المعروف شيني منه مفعول به منصوب الفاء فاء السببية أنا غانية تنال فعل مضارع منصوب بأن المضمر وجوبا بعد فاء السببية وفائله ضمير متصل وجوبا تقديره من أنت الشكر شين من مقبول به منصوب هذا كن ka kasance layyinar janibi mai saukin sasanni fatu habba sai sabbaba sai a so kun za mu ila amrin na fito mabni na ala sukun ko a jiya mun ce din da aka samu ila amri indi wato na nafisi ne ba za a ce wa fa'ilu ba sai dai a ce wasu muhu da haka irin nan gurin za mu ce wasu muhu ضمير متصل وجوبا تقديره أنت كنت أنا قاني لينا زي ما شيني كبر كن منصوب وعلامة النسب هي الفتحة الظاهرة علامة وهو مضاف الجانب شيني مضاف إليه الفاء دام فاء من سببية هب ذامتي فعل مضارئ مبني للمجهول منصوب ko nifaqu sababiyya wa alamatu nisbihi al-fataha adh-dhahiratu alamin وفاعله ضمير مستتر ونائبه ضمير مستتر جوازا تقديره آه فتحب هكذا أنت أقول فيني بزيا فتحب في زمن ونائبه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أنا جانيا نعم تولن idan mutum ya bibi ƙur'ani haka zai gani ko dai annafil mahadu ko kuma me abbalabul mahadu dole ya gabaci fa'us sababiyya Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi sai ya ce me kai subbu Allah da haka wannan fa'un din fa'un cewa sababiyya la taj'al ma Allah ilahan akhara sai ya ce me fataka uda maluman mazmuman makhzula kun ga la taj'al kun ga yanzu wannan me shi a'a la taj'al talab ne ma an gani talab ne ma dan dama mun ce ne ko hani yana karkarin talabul mahad da haka la taj'al ma Allah ilahan akhar ai hani ne ko da haka fataka uda alfa'u mu ci fa'u sabadiyya تقعد دام فعل مضارع منصوب بأن المدمرة وجوب بعد قاء السببية أنا غاني أنا غاني كمان كان قرشي لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ذاك شيما تندى طلب ني مهد تندى هاني ني لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى أو فتلقى الفاء ذا متفاء السببية يعني ana ganiya to da haka dole a talabul mahar to ƙarƙashin wannan ne za ka iya samun abubuwa da dama akwai fahamu wani lokaci tambaya yakan gabace ta kamar faɗin Allah da yake man zalla bi yuqridullaha qardan kun ga man zalla bi istifham yuqridullaha qardan hasanan sai ce fa yudaifahu da haka fa fa usabbiya ne yudaifa فعل مضارع منصوب بأن المدمرة وجوبا بعد بعد فوق السببية كمان فدن الله ده في فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ذاك فيشفعوا فاء النمي ذاك wannan istifham ana gane sannan akwai ruku an gane addu'a kenan kamar rabbana tamis ala amwalihim wa shidid alamihim ala qulubihim fala yu'minu an gan da haka fala yu'minu fa'un din fa'un ne wa fa'un ne sababiyya ana gane yau kamar faɗin Allah cikin suratul furqan da ya faɗa cewa aw yulqa ilayhi kanzun aw taqulu lahu jannatun san me yake faɗa cewa قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون kun ga laula wannan sahabi an gane kamar kwaɗaitarwa don me yasa wanzila ilaihi malakun fa ya kuna ma'ahu nazira ana gane to a dai riƙe wannan a dai gane cewa idan fa ustababiyya ta zo an gane tana sabbaba fi'ili mudari ya samu mai ya samu nasaba ya laita ni kun ta fa fa'afuza to nan gaba in dai mutum ya gane wannan tun ragowa zai gane guraren ragowar da amma dai nan dole an nafi ma'azu ko a talabul ma'azu ya gabace ta mu karanta fa'idan من قبل فعل المضارع أنا مفعل مضارع فتحة بأن مضمرة أن قوية وجوبا دول بعد فاء السببية باين فاء السببية المسبوقة wacce aka gabace ta na fayin au talabi da nema ko kuma me ko korewa ko hako nema ana ganewa بعد واو المعية باين واو المعية أنا وفعل مضارئي نسبة باين واو المعية معية لم يفعل الأمثلة مثال لم يفعل الخير ويندم جسا لك فعلي يا بيو بايا yayin da duk kaga fi'ili sannan ga abin da ke gaban shi matukar ba asafi ba ne yayin wannan fi'ilin nasba wannan wawun ɗin wawul mai أنا قال نعم لم يفعل الخير في أي كتأل هيربا ويندم بل انتناهي نعم. نعم بل انتناهي ندامة لم دام في حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون نعم. يفعل فعل مضارئ مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون لكن حركت الكسرة لاتقاء الساكنين أنا وفائله ضمير مستتر منه أه. آه جوازا تقديره هو هو اندياء من جوازا الخير حين مفعول به منصوب الواو ذا في واو المئية يندم ذا في فعل مضارع منصوب بأن المدمرة وجوبا بعد واو المئية مئية وفائله ضمير مستجر جواز تقديره هو أنا قاني نعم. لم يواسي الفقير ويمن عليه بي أينهم واتو الهيري قتل كمبا بل لن تناهلي مسهولي نعم. لم لمتي حرف نفين وجزم وقلب مبني على السكون نعم. هو, هو يواسي fi'ilun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi sai mu ce mai a'a ko wa alamatu jazmihi as-sukun lakin hurrikat al حركت الكسر لجفاء الساكنين وفائله ضمير مستتر جواز تقديره الفقير شينمي مفعول به منصوب واو دامتي واو المائية يمنى فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بأدمه واو المائية وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره عليه الجار والمجرور لا تأمر بالسرق kada kai umarni وتكذب gaskiya wa takkaje ba kai kuma kai ƙarya ko kuwa تعمر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السهول وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت بحرف جر الصدق اسم مجرور بالباء الواو دامت واو المائية تكذيب فعل مضارع منصوب بأن المدمرة وجوبا بعد واو المائية مائية وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة علامة وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت لا تنظر إلى قلوب الناس كذا كدنك كلم أي بك متاني وتمهل قلوب نفسك أنك كي واسيد أي كنك لا حرف ناهية وجزم تنظر قامت فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون أنا جانية وفائله ضمير مستتر مذي دما وجوبا تقديره من أنت إلى ذا متين حرف جر مبني ال على السكون ويوبي اسم مجرور بإلى وهو مضاف الناس مضاف إليه الواو واو المي واو المئية تمهل فعل مضارع منصوب بأن المدمرة وجوبا بعد من واو المئية وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت عيوب شين مقبول به منصوب وعلامة نزله الفتحة الظاهرة علامة آخره وهو مضاف نفس شين مضاف إليه أنا قاني وقاشنا أقصى القائدة قائدة أبن هدى سوى za ku ga kawai din ma hatta wannan bai wa suke da shi ba la ya yansabu al-fi'l al-mudari ana min li mudari fataha bi an da an mudmaratan boyayya wujuban dole ba da wawul ma'iyya bayan wawul mi amma ya zamanto al-masbuqa wacce aka gabace ta bi nafiyin aw talabi ita ma ya zamanto korewa ne ya zo ko kuma min ne ma shi yasa za ku ga lam ya fa'al khaira an gane korewa ne wa yuwafil fasir shi ma mai korewa ne amma la ta'amu bisirki wa takziba ai wannan talaba ne ko la tanzur ila uyubin nasi wannan shi ma mai talab an fahimta yi to yanzu waɗannan su ne abin da suke nasaba ga fi'ili mudadi ga baki daya a duniyar na hau eh sun kare mu ji. sai jawazin ulfi'il mudari kun karanta a na ɗaya kayan aiki guda ne suke jazma ga fi'il mudari guda uku ne akwai ne lam akwai la annahiya akwai in ashariya barakallahu fikum wa hasanallahu ilaykum to yanzu sai al'adawatin lati ta jizima fi'ilan wahida kayan aikin da suke yin jazama ga fi'ili guda ɗaya a can a baya lamkun karanta dama tana yin jazama ga fi'ili mudari guda ɗaya ko da kuma lamin la annabiya amma in ashafiya ta jizima mudari mudari'aini ana ganewa to gashi nan al'adawatun lati ta ta zai fi'ilan wahidan kayan aikin da suke yin jazama ga fi'ili kwaya ɗaya da haka sai ku haɗa da wannan sai zamanto shi ne na hudu cikin adawatu na jazma ga fi'ilin mudari itin da uku aka karanta a nahawu na ɗaya ko kabiral yaro ya girma amma walin ma ya tahazzab har hanyar hankali ko kuwa da haka za ku ce kabira fi'ilun mudar fi'ilun madin mabnin alal fatti za mu hallalahu al-gulamu shine ne fa'ilun marfu'un wa alamat rasihi ad-dammatu abbaniyatu alamat to karatun mu sai ku ce an gane alwawu sai ku ce wawu hal walamma alhali har yanzu an gane to lamma shine karatun mu lamma za ku ce harfu na kuyu an gani harafi ne nawa na korewa wa jazmi sannan yana kawo mai jazma ga fi'ili harfu na kuyu wa jazmi an gani harafi ne na fiyu da jazma an gani sannan wattin rarin ne wata wakobi yana nuna abin yana ci gaba sannan har yanzu ana jiran wani abu su yawo kaman qalatil a'rabu amanna qul kullum tu'minu walakin qulu walamma yadkhul yadkhul al-iman fi qulubi walamma har yanzu dinnan da ake magana ko kuwa har yanzu kabir al-gulam walamma yatahazzab har yanzu dinnan da ake magana fa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum har yanzu dinnan bai zo muku ba مثل الذين خلوا من قبلكم نعم. أنا جاني نعم. لا كلام يتحذب فعل مضارع مجزوم بلا بلا بلما وعلامة جزمه سيم سيم السكون وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو ذهب الرسول دان ساقون يا تفي ولما يقول حي زبيدا هو ذهب فعل ماد مبني على الفتح الرسول فاعل مرفوع alwawu za mu ce wawul me wawul hal lamma za mu ce harfu nafiyin wa jazmi wa istimrarin wa tawaqqu'in harfu nafiyin wa jazmin wa istimrarin wa tawaqqu'in an gane مبني على السكون يعود فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو, هو. بل الأمير قصر الشوغبا يا جن فادا أما ولما يسكن حيث بيزون أسجبا بنا فعل ماد مبني على الفتح المقدرة على الم... على الألف بنا من ظهورها التعذر بنا الأمير شنمي فاعل مرفوع قصر شنمي مقول به منصوب الواو دام سواو الم... يس لما فعل لما حرف نفي وجزم وقلب واستمرار وتوسل يسكن فعل مضارع مجزوم بمن بلما وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر جواد تقديره هو هو دافتي في محل نسم مفعول به دلوك تندك ضمير يعقد فيه to da'iman zai zama to fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ne in dai wakilin suna ya haɗu da fi'ili wakilin sunan kowane ilimi ko to zai zama to fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ne Da shi yasa wani lokaci yakan zama fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam wani lokaci ya zama akasin haka ina fata an gane sai ya ce me babar zaru shuka yi daɗi amma walan ma yi usat har yanzu ba a girbe دام تطاب فعل ماضي مبني على الفتح الزوء شنو فاعل مفعول الواو واو المن واو الحال مبني على على السكون لم وعلى الفتح لما دام في حرف نفي وجزم وقلب واستمرار وتوقع مبني على المن مبني على السكون يبسط لامة فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلما وعلامة جزمه ونائبه ضمير مستقر جوازا تقديره هو هو an gani ta yanzu wannan shine abu na nawa hudu muna da lam da la'an nahiya lamin da in asharfiya yanzu mun samu lamma nawa kenan hudu cikin abubuwan da suke jazama ga fi'ili ko to akwai kuma lamun amri lamun ta umarni shi yasa ba za ka iya ba da umarni ba ga mutumin da bai kusa in ba ka amfani da lamun amri domin umarni da'imin in ka yi shi za ka ga wa ko ya kallama hankali ana gane an gane inda mutumin da bai nan yana gida kana so ka ba shi umarni cewa ya abu kaza ya za ka yi ba a yi ba daga nan an bugu ma waya an cewa ne yakin abakara kana so ka faɗa ma wanda ya bugu ma waya a baki ya za ka an ce aliyu ya ki zuwa makaranta an yi an yi tafiya ki eh? tafiya ya za a faɗa eh? Eh? a'a za ka faɗa kuma umarnin kai da shi ya sama wannan kuma ana shi kake kai zauna gida umarni ne za ka bai ya za a ce ya za a ce an gani to a irin nan sai dai ka shigo da lamun amai ka ce liyar zahab aliyu lalle ali ya zama makaranta ya zahab ali yin ilil madara ana gane to ga shi ne da gashi nan liyata jannaba kasaratul miza ko ba ko na litashtaniba kasaratul ba amma ya kamata ya zama to da su ne litashtani kasaratul miza kan yi san ciwon ba da haka allama za ka ce lamul amali an gani? na'am اجتنب سيكة فعل مضارع مجزوم بلام الآن وعلامة جزمه السكون وفائله ضمير مستتر وجوما تقديره أنت أنت كسرت شين مفعول به منصوب وهو مضاف المزاي شين مضاف إليه ليفتح علي علي النافذة lallai a faɗa ma aliyu a ce in ji ne ya لكن ليه لام الأمر مبني على الكسر يفتح علامة فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون قلنا علي شين قائل مرفوع دين شين من أيكم بوديا نعم. النافذة شين من مقبول به منصوب إن كل إنسان عمله للي ولا متين يتوتى عيشه اللام لام سلام المن لام الأمر بإن فعل مضارع مجزوم بمن لام الأمر وألامة جزمه السكون كل شين من فائل مرفوع وألامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف إنسان شين من عمل شين مفعول به منصوب وهو مضاف الهاء من نافع liwakir sahirukum kabirakum lallai karamin cikin ku girma babban cikin ku allama za mu ce lamu ne yuwakkir za mu ce fi'ilun mudari'un majzumun bihi bilam amri wa alamatu jazmihi as-sukun sagiru shine fa'ilun marfu'un ko wa huwa mudafun kun mudafun ilayhi kabira shine maf'ulun bihi mansubun huwa mudafun kun mudafun ilayhi shine Allah ya ce liyun fi kudu sa'atin kun ga liyun fi za mu Allah mu lamu ne yun fi fi mudari um majzumun bi ne bilam al-amr wa alamatu jazmihi as-sukun an ga ana gani ne don me ya faɗa a suratul hajj thumma yaqdu tafasahu wal yufu zuhurahum wal yatawafu bil bayt al atiq duka lamul amr da shi yasa wani lokaci za ka ga akan shafe ta a karina a wajen magana kai ne za ka kalli fi'ilin ka gana akwai lamul amra a ciki kamar kulli ibadiyar ladina amanu mai Allah ya ce a'a kullu ibadiyar ladina amanu yuqimu salata eh? ba ga yuqimu ba ai fi'ili ne da aka nai masa nasaba ta hanyar shafe nuno me masa nasaba akwai lamul mai ma'azuf kulli ibadiyal ladina amanu li yuqimu salata kenan wa yunfiqu mimma razaqnahum li yunfiqu mimma razaqnahum ana gane shi yasa yanzu faɗin Allah ta'ala da yake kullil mu'minina ya zuddu ya kuke fassara shi sirin ko to tun da kuka fassara shi kurinki to akwai lamul amri mahazuba wa kullil mu'minina li yaghuddu kenan min absari ويحفظوا ليحفظوا فروجهم yahfazu furujahum ana gane kan karatu ana gane ko نعم to mu من min التي daga cikin kayan aikin da ta jazimu fi'ilan an wahidin suke yin jazama ga fi'ili mudari'i kwaya daya akwai lamma wa lamul amri akwai kuma lamun ta ta umarni wal'ula na farko lamma kenan ko tufidun faya tana fa'idantar da korewa kalam kamar lam ko ke sa muka ce harfu nafiyin ko wa gaira sai dai annan nafiya biha korewa da ita lamma yastamiru yana ci gaba ila ta kallon har zuwa lokacin da ake magana amma lam ba ta ba da wannan fa'ida ko kuwa in ka ce walan ma har yanzu din nan ba abin yana nan yadda yake da canza ko kuwa za a bar rasulu walan ma yanzu har yanzu din nan ba ka kai tsammanin ya dawo bai fa dawo ba ko kuwa shi yasa muka ce harfu na kuyi wa jazmin wa istimrari wa shin gaba wa tawakkuin sannan ana jiran auko abin har ana gane ha wasaniya na biyu shine lamar amna ko تجعل mugari'a tana sanya ainihin وسو mugari'i مفيدا ينا فائدا تروى للأمر جوا كأمر أنا قانيو kayan aikin da suke yin jazama ga fi'ili mudari guda daya nawa ne a'a hudu muna da lam da la'an da lamma da lamul amr haka ne haka ne muna da lam da la'an nahiya da lamma da lamul min lamul amr haka ne to mu je na gaba sai al'adawatu allati tajzimu fi ilmi kayan aikin da suke yin jazama ga fi'ili mudari'i guda biyu haka ne al'amfila misali man ya fil akali duk mutumin da yawaita gurin cin abinci ya tamtu zai kumbura ko za mu ce man ana gane a na ɗaya dama kun karanta ƙwaya ɗaya shine in ashabiya tana yin jazuma ga ile guda nawa guda biyu an gane to yanzu ga man za mu ce man isa mu shabbin lil'aqil suna ne na sharaɗi na masu hankali ta jizimu ile da mu mudari'ai ne mabnin alisu ana ganewa يفرد دام متفعل مضارع مجزوم به بمن الشافية وعلامة جزمه السكون وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو في الأكل الجار والمجرور يختم دام متفعل مضارع مجزوم به بمن الشافية وعلامة جزمه السكون كما وهو جواب الشرط وجزاؤه وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو هو انا غني نعم هكا من يتعب fi sigarihi duk mutumin da ya sha wahala a rayuwarsa yana karami wajen neman ilimi to ya tamatta zai ji daɗi fi kibarihi idan girma ya zo masa man da mu ce ismu shartin lil aqil tajzimu fi'lain mudari'ain aini alal ala sukut يتعب يتعلمت فعل مضارع مجزوم بمن الشرطية وعلامة جزمه السكون سيمتي وهو فعل الشر شين أيكن شرطي نعم. وفائله سيمتي ضمير مستتر جوادا تقديره في حرف جر سجر اسم مجرور بفي وهو مضاف والحاء مضاف إليه يتمتع علامة فعل مضارع مجزوم بمن بمن الشرطية وعلامة جزمه السكون ana ganiya sai mu ce wa huwa jawabin sharɗi wa me wa jaza'u shine jawabin sharadin kuma shi ne sakamakon wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu fi kibarihi shi ma aljar wal majrur ana ganiya man yastani duk mutumin da ya nisanci azan nasu cutar da mutane yanzu zai tsira min azahum daga cutar ko man za mu ce ismu shartin lil aqil nan ba harafi bane suna ne me bambancin suna da harafi shi suna zai iya tsayawa a mahallin wani abu amma sharafi suna harafi ba zai tsaya mahallin komai ba inda ka ganshi in dai suna ne in dai harafi ne to la mahalla lahu min al amma suna inda ka ganshi to zai iya tsayawa a mahallin wani abu da mu ce me ismu shartin lil aqil تجزم فعلين مضارعين مبنون ألم ألا السكون يجتنب لا متفئل مضارع مجزوما بمن بمن الشرطية وهو فئل الشر وعلامة جزمه وفائله ضمير مستتر جوادا تقديره هو هو عدا شيء من man yi sanar duk wanda ya nisanci azan عدا su cutar مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة المقدرة على المثال منع من ظهورها التعذر لأنه من لأنه من لأنه اسم المقصود من يولى كراتين وهو من مضاف الناس مضاف إليه ينجو زي تيرا ينجو ذا متفئل مجزوم بمن الشرطية وهو جواب الشرط وجزاؤه كما تشوى علامة جسمه آآ شين حسب حرف الإلا حسب حرف الإلا وهو المي وهو الواء والدمة دلت على ذلك نعم أنا وين كراتن أبا نعم وقوة فعل مضارئ مجزوم بمن الشرطية وهو جواب الشرط وجزاؤه وعلامة جسمه كم كم حسب حرف إلا وهو الواء والضمة دلت على ذلك هكني ونائبه سيما تيز آه وفائله ضمير مستتر جواز تقديره من هو هو من حرف جر على سيما اسم مجرور بمن بمن saboda suna ne maksuri kuma dama kun أهالة الجر halatul النسب da أنا قدر أليف مئة kaddara sai mu ce huwa mudaf min harfu jarin ala ism majrurun bi min min wa alamat jarri al kasra al muqaddara al al alif mana amin zuhuriha at ta'azzur li annahu ism al maqsur wa huwa mudaf hum mudaf ilayhi man yusadir duk mutumin da ya tafiya ko sai ya ce tazdad tajaribu to in kana tafiye tafiye spirit ɗinka zai samu من ذاك ka اسم شرط للآكل تجزم فعلين مضارعين مبنين على السكون يسافر ذاك في فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون سيكتي وهو فعل الشر وفاعله ضمير مستتر يسافر جوازا تقديره من هو هو تزداد ذات قارو مي ذات قارو تجارب سيغتي تزدادت فعل مضارع مجزوم بلم بمن الشرطية وعلامة جزمه السكون سيكتي وهو فعل الشرط وهو جواب الشرط وجزاؤه ما كيف لا تقعوا التجاوب ما مدين التجاوب a duba da kyau أقول gani akwai kamata in dinga barin tazdadat za ta karu mai ce za ta karu tajaru mai matsayin tajaru kuma ta ka'idar da muka bara a ba mun ce duk lokacin da aka ce an yi abu ba za ka binciko waye a'a ne in ba ku riƙe wannan ƙa'idar ba ba akwai matsala ba in aka ce an yi ka duba ka ga waye ne duk wanda ka same shi yayi shine wa domin kullu fi'lin la budda lahu min fa'il tun lokacin da aka ce an yi aiki to dole akwai wanda to duk wanda ka same shi yayi shine wa shine fa'ilu da haka fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu az-zahiratu ala akhiri wa huwa mudafun hu mudafun ilayhi an gani sai me a'a ai ba gama ba dan uwa ba gashi nan ba na biyar matar da sirmin malika ya fuka duk abin da ka ajiye na dukiyarka to zai maka amfani sai ka ce ma ismu shartin da gai da aqil wancan man lil aqil wannan da gai da da da aqil an gani kamar wa ma taf'alu min khairin ya alamu Allah da haka za ku ce ma ismu shartin da gai da aqil tajzimu fi ilaini mudari'ain mabniun ala sukun تدخر لام فعل مضارع مجزوم بمن بما الشرفية وعلامة جزمه شين السكون وفاعله ضمير وهو فعل الشرط شين أيكن وفاعله ضمير مستتر دامته وجوبا تقديره آه، آه، ما تدخر tadda ke duk abin da anta ينفعك ذي أمفانيك ينفع دام فعل مضارع مجزوم بما بما الشرقية وعلامة جزمه السكون وفائله وهو جواب الشرط وجزاؤه وفائله سيما تنمي ضمير مستتر جوازا تفجر هو هو آه ينفعك ذي أمفانيك بكوه بكيه إذا جملة كتبية ka kasa nemo fi'ili a cikin ta bayan ka ci an yi to la ba kai komai ba haka duk lokacin da kace wannan mubtada ne kana bin ka baki sai ka nemo ina ka ba ka zo shi yasa kuma za ku ga jimla guda biyu ko muke da shi imma fi'iliya ko ismiya duk abin da ba wannan ba sai dai zama shubuhu jumla wanda a ƙarƙashinsa akwai aljaru wal majrur akwai zarfu zamani akwai zarfu makanin duk suna karkashin jibo juna to duk lokacin da ka ce an yi to dole fa sai ka nemo wanda yi ana ba shi yasa za ka ga idan kana karatun littattafan wasu malaman wani malamin wallahi zai kawo fa'ili fi'ili ya tsallaki ya tafi layi na uku sannan zai kawo fa'ili kamar faɗin Allah madaukakin sarki da yake laisa alal a'ama idan nasaru lillahi wa rasulihi to wanne ne a cikin suratul tauba ولا على المرضى ولا من لتاء قلت لا أجد فيما أعملكم عليه بعشير وأنتم بين فرقم ليس على الأعمى ليس على الأعمى سورة الفرج نفس سورة الفتح نفس كم سورة التوبة طب دي انه آية تجيب ها آية تقول مني أنا جاني تو ينفع زي ده مفعول مضارع مجزوم بمن بما الشرطية وعلامة جزمه السكون وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو هو وهو جواب الشرط وجزاؤه والكاف دنا زي زمن في محل نسم مقول به ينفعك زي مكا امفاني ان امفان دا ان غاني ما من ما تضيق من وقتك duk abin da ka so zarta na lokacin ka to dandam alai sai ka na dama akan shi ما دامت حرف يعني اسم الشرط لغير آجل هو نعم. مبني على السكون تضيق دامت في علم ام مجزوم بما الشرطيه وعلامة جزمه وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو أنت من حرف جر وقت اسم مجرور بمن وهو مضاف والكاف مضاف إليه نعم. تندم ذاك ندامة سيما تندم مدار ام مجزوم بمن بما الشرقية وعلامة جزمه السكون أنا قاني نعم قيمة وهو جواب الشرط وجزاؤه وفائله ضمير مستدل وجوبا تقديره هو أنت أن قاني عليه سيما سيم الجار والمجموع ما تتل جاب da ka bata والمتاني تتقرم ثمنه mutane to ta garamsa ما لا مسلم اسم الشرط لغير آتي المبني على السكون تفلت فعل مضارع مجزوم بما الشرطية وعلامة جزمه شنو السكون أنا غانيا نعم سيمتي وهو من آآ آه. آه. وهو فعل الشرط شنو أيكم من وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أنت تقرم دامت فعل مضارع مجزوم بما الشرطية وعلامة جزمه وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره وهو جواب الشرط وجزاء ثمن شينمي مفعول به منصوب وهو مضاف والهاء من مضاف إليه ما تنفت في الخير duk abin da ka ciyar a تفتجز به إذا أساك fi نعم. ما اسم الشرط للغير عاقل تجزمه إليه أين مبنين أن السكون أنا غني تنفيذ نعم. فعل مضارع مجزوم بما الشفية وعلامة جزمه السكون أنا غني نعم. وفائله سيما ضمير مستتر وجوبا تقديره وهو فعل الشرط شين أي كمية شرط خير الجار والمجرور تجزع تجزع لا أتاك مكفو لا متكدد فعل مضارع مجزوم بما الشرطية فعل مضارع مبني بالمجهول مجزوم بما الشرطية وألامة الجزم من سيمة حسب حرف الإلا وهو المن وهو الأن والفتحة دلت ألامي على ذلك أنجاني نعم. به aljaru wal majrur ko ka ce wa na'ibuhu damirun mustatirun wujuban taqdiru anta ana gane to har wayo tunda mun ci da man da ma ismu shartin ne to akwai abin da za ku kiyaye a wajen li'irama idan mutum ya ce man yufrid fil akal yaktam to zai ce man ismu shartin lil aqil zai ce ta jizimu fi'ilaini mudari'aini mabnini ala sukuni fi mahallin rafin mubtada an gane kan karatu idan ya gama ga dai li'irabin jumla zai ce wal jumla fi'iliya fi mahallin rafin khabar nawa na mubtada ana gane da haka yanzu idan ka ce man yuqri fil akli ai mun ci akwai bambanci tsakanin harafi da suna ko ita in harafi ke ba suna ba ne da haka ba za ta zo a mahallin komai ba ana amma man tun da suna ne ba harafi ba ne to tana zuwa a mahallin wani abu da haka za mu ce man za mu ce ismu shartin ko lil'aqi تجزم فعلين مضارعين مبنين على السكون في محل رفع من مبتدا يفيد mu في فعل مضارع bi mai. لمن فيها وعلامة جزمه السكون سيمتي وهو في علم الشر وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو آه، هو عندي ونني في الأكل الجار والمجرور يختم شيني جوابي نشر الجملة في لنك كما تكتب والجملة في اللي ينفرد في الأكل في محل رفع خبر مبتدا عن من وهكما ونن ما تتخذ من مالك ma za mu da zai da ake ta je zai mafi ilayin mazari ainihin mabuni na allah sako ne fi ma'allar rafa in mai muftada jimlar ta biyo gaba in ka zama da sai ka ce fi ma'allar rafa in khabar nawa na muftada an gane kan karatun an gane yanzu to mu je ba ka'ida za ka karanta ba a cikin nan da gama kawo al'amsila ɗin هذا وهكا أدوات أخرى تعمل هذا العمل وتفيد الشر وإليك بيانا أنقول نعم أكاك أقول نعم وإليك بيانها وإليك بيانها وإجمال معانيها أنا قاني نعم تبرا ما كرنت أقول إذما هو نعم وهي كإن وهي كإن تفيد الشر a yanzu kenan banda in a shari'a da kuka karanta a baya cikin kayan aiki da suke kawo nasuba ga fi'ili a jazma ga fi'ili mudari guda biyu to yanzu kun karanta man a shari'a ko sannan kun karanta me ma ita ma tawa ta sharadi to a nan izma akwai izma wahiya ita izma ka in tufidu shar kaman in take wajen fa'idantar da me sharadi wa misaluha misalin ta izma ta fa'al sharran tunda in dai ka aikata aikin sharri to sai ka yi nadama ana gane wa? ana gane wa? to izma anan ita ma harafi ce kaman kin ana gane wa? da haka izma za ka ce harfu shartin wa jazmin ta jazmin fi ilaini mudari ayyin mabnin alal alal sukutu an gane تفعل ذاك فعل مضارع مجزوم بمين وعلامة جزمه السكون وهو مي وهو فعل الشرط وفائله ضمير مستشر وجوبا تقديره أنت شر شينمي مقول به منصوص to tandam zaka ce مجزوم بمي بإجمع وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط ومن وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره من أنت أنا غانيا kenan yanzu mun samu harafi guda nawa akwai in akwai me izma to haka sai me mahama wa hiya li ghayri al-aqil kama an gani hmm. akwai mahama ita ma ana amfani da ita ga abin da yake ba mai hankali ba ne kamar ma a hmm. ba mun faɗa cewa matar da turmin malika yin fa'uka ba hmm. to haka wa misalin ha misalin ta shine mahamatun fisil khairi ya kulifu Allah da abin da ka ciyar a wajen aikin alheri Allah zai ninninka maka an gani da haka za mu ce mahama ana gani za mu ce mai mahama ko za mu ce ismu sharɗin ne لغير عابد نعم. تجزم مدار أين مبنين على السكون نعم. أنا غاني نعم. تنفق إلين مدار أم مجزوم بمي بما أما وعلامة جزمه السكون وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت سيمة وهو فعل الشرشين أيكم شرعي في الخير الجار والمجرور يخلف أنقال يخلف zai ninninka waye zai ninninka eh yukhlifu Allah zai ninninka waye zai ninninka Allah ina fa'ili yake a nan gurin yukhlif Allah lafzul lala shine fa'ili wa za a ninninkawa shi wanda ya ciyar da haka shi din yanzu makulin ne dan aikin ninninkawa a kansa zai yi to a nan gurin sai ku ce yukhlifu فعل مضارع مجزوم بمعنى وعلامة جزمه السكوت سيكتي وهو جواب الشرط وجزاؤه هو سيد منتو ضمير للغاية مبني على الضم في محل نسم مقول به مقدم الله لفظ الجلالة سيد منتو شيني قائل مؤخر هذا نامكم مغانا تجنة وقد ضمير يا حدث فيه to ko ya mafi fi mahallin nasbin kai ko fi mahallin nasbin maqulun bihi muqaddam yanzu da an koyi fa'ili anan lafzul dalala aka ce yukhlifu kun ga yukhlif ne da mafi'ilin mudari'in majzumun ne kawai bi ma ma'ana ko sai zama fa'iluhu huwa hudin zai da mafi mahallin nasbin mai maqulun bihi amma tunda an kawo fa'ili a gama. to hudin fi mahallin nasbin maqulun bihi muqaddam lafzul dalala shine shine fa'ilin mafu'ul ana gane sai ne? mata sannan akwai mata wa iya zamani ita ana amfani da ita ga zamani an gane wa misalu ha misalin ta shine mata ya safir akhi duk sanda dan uwana zai yi tafiya ko safir ma a wuto zan yi tafiya mai da haka da mu ce mata ismu sharfin ko an gane sai mu ce lissama mabni ala sukun yusafir fi'lun mudari'un majzumun bi mai بمتى وعلامة جزمه السكون أنا غاني أنا غاني وايد يتفيا أخي أخي أنا تو أخي سمت فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل يائل متكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف ولياء مضاف إليه وصافر فعل مضارع مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط وجزاؤه وقائله ضمير مستتر وجوبا تقديره من أنا أنا ما أنغاني ظرف مكان وظرف زمان منصوب هو مدافع هو مدافع إليه sannan akwai ne ayyana wa إتما lizzamani ita ma ita ma ana amfani da ko yas'alu ayyana yawmal qiyama wa misaluha ayyana tunadi ajibka duk zamanin da kai kira zan karba maka da haka za mu ci ayyana za mu ci harfu shartin ko ismu shartin wa jazmin ko ta jazimu fi ilaini mudari'aini mabnin ala al-fath tunadi za mu ci fi'ilun mudari'un majzumun bi bi ayyana wa alamatu jazmihi sai mu ci hasfu harfu illa wa huwal al-min ya wal kasaratu dallat alami duk lokacin da kaga fi'ilin da ya kamata ya samu jazma kaga isra in dai ba iltika ustakine ne bane ko kaga damma ko alif ko Fata to an share harafin illa ne da haka mu ci tunadi fi'ilin mudari'un majzumun bi ayyana an gane wa alamatu jazmihi hasb harfi illa wa huwa liya wal kasratu dallat alami وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وهو فعل الشر أجبك دن أمسى مك أجب فعل مضارع مجزوم بمن بأيالا وعلامة جزمه السكون أنا غاني نعم an gane wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana an gane sai zama wa huwa jawabu shart da za'u wal kafu ujib zan karba maka ka kai din nan sai zama wal kafu damirin ne an gane mabni na alal fati fi mahallin nasi mafulin ne ujibka amma da ya ce ujibka a shi kenan amma tun da ya ce ujibka yanzu kafin din fi mahallin nasi mafulin ne ana gane sai me sai aina wahiyar lil ita ana tambayar guri ne da ita ana gane an gane wa misaluha misalin ta aina tazhab duk inda za ka tafi ashab ka zan abokance ka an gane za mu ce aina ismu sharɗin lil makani mabnin alal fati an gane an fahimta yi sai mu ce ta zahab fi'ilun mudari'un majzumun bimi bi aina wa su jazmini a sukun سيما تشوى فائله ضمير منتصل وجوبا تقديره من وهو من إلو الشرشين أي جن شارع إيده وصاحبك وصاحب في إلو مضارع مجزوم بمن بأين وعلامة جزمه السكون هو ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا سيدم وهو من وهو جواب الشرط ومن وجزاؤه wal zai zama to fi mahalli nasmi maf'ulun bi ana gane sannan akwai anna wa hiya lil makani ita ma wa misaluha anna yanzil zu karami yukurab duk inda ma abucin ya sauka to ana karrama shi ana ga zu ilmin ma abucin ya sauka yukurab ana karrama shi da haka za mu anna za mu a للمكان اسم شرط للمكان مبني على السكون تجزم فعلين مضارعين مبني على السكون ينزل زام فعل مضارع وكلا لك قرآن أن دي عند ينزل يسوكا ذو كرم ذو علم ما أبوتين علم an gane to duk inda yanzu ya sauka waye mai sauka ilimin ما mai matsayin zuwa ilimin da haka za mu ci an na za mu ci ismu shartin lil makani da jizimu fi'ilaini mudari'aini mabnin ala sukun ana gane yanzu za mu ce fi'ilin mudari'in majzuman bi bi anna wa alamatu jazmihi a sukun ana gane sai mu ci wa huwa fi'ilu shar shine aikin wa waye mai sauka sai mu ce zu ma abuci to nan gurin za ku ce zu za mu tarar da irabun a nan gaba sai ku ce fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi alwawu wa alamatu rafihi alwawu niyabatin an dammi annahu min min asma'il khamsa ko min asma'il min asma'is sita wanda mutum ya faɗa yayi ana cewa asma'ul khamsa ana cewa asma'ul sita an gane sai mutum ya ce wa huwa mudafun sai ce zu آتيت آه، هو مدافن العلم شيني تو يكرم كو يكرم زامت في علم مضارع مجزوم بمي لأن سنم مبني للمجهول نكار أمن تا يكرم لا أكرم لكن يكرم في علم مضارع مبني للمجهول مجزوم بأن وعلامة جزمه السكون هو نعم. سيمتي وهو جواب الشرط وجزاؤه نعم. ولائبه ضمير مستقر جوابا تقديره هو uwa ana gani ya sai mi haituma akwai haituma ita ma wajiya lil makani ana amfani da ita ne dan guri an gane shine mi wa misaluha misalin ta haituma yanzil mataru duk inda ruwa ya sauka yalmin za ka ga shuka yana karuwa yana ci gaba nama yin muku to زامتي اسم mu للمكان ismu sharɗin ko lilmakani مضارعين مبنين على السكون ينزل لام فعل مضارع مجزوم بمثل بحيثما وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشر مطر شين من حيثما ذكر ينزل مطر دعاء سوف شين فائل مضارع أنغاني تيلمو ذيك أهو لأنك يلمو دامن تفعل مدارئ مجزوم من حيث ما هو علامة جزمه حس وحرك إلا وهو المي وهو الوا والضمة دلت على ذلك على ذلك وهو فعل الشر الزرء في نمي فائل مرجوع أنا قانيا في كيف إذا أنا أنفاني الإتل للحال كحالي أنغاني kaifa ma yu amil ka. irin yadda kai mu'amala da abokinka haka dai mu'amalance ka da haka za mu ce kaifa ma zamu mu ce ismu lil hal ismu sharɗin me lilhal تجزم فعلين مضارعين مبنين على السكون تعامل فعل مضارع مجزوما بمي بكيف ما وعلامة جزمه أنا جاني وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وهو فعل الشر شين أيكم شرط صديقة شين مفعول به منصوب هو مضاف والكاف شين يعاملك زي معاملة لك يعامل دام فعل مضارع مجزوم بمن بكيف ما وعلامة جزمه السكون أنا غانية وفائده ضمير مستتر جوازا تقديره هو يؤامل في مؤاملة لك هو في أمر لك أنا قاني تي وهو فعل وهو جواب الشرط ومي وجزاء والكاف دامتي تي آه، آه. أي في إذن إنت في إذن إذا من في محل نفس مفهول أما إذا انت حائد سوناني ودائما ذاك تتكن زوني أما هل جرى نمضاف إليه in suna ne amma in dai fi'ili ne zamiri ya haɗu da shi to fi mahallin nisu makulin biyu kamar iza ja aka an gani ba ga ja'a ba ga ka kaɗin ba zamiri mai ja'a ba mai ba fi'ili ba ne to tun da fi'ili ne zai zaman to tun da fi'ili ne ya haɗu da zamiri kafin ɗin fi mahallin nisu makulin biyu ana gane sai me ayyu wa hiya taslihu lil jami'il ma'ani al mutaqaddima da haka ita ayyu tana dace ga dukkan ma'anonin da suka gabata ana ganewa wa misaluha ayyu bustanin tadkhul an gane da haka ka iya ce ayyu malin tunfi an gane ayyu amalin tafa'al ayyu amalin sharrin tafa'al tandam duka ta ayyu malin tunfi fil khairi yukhlifu wallahu ita ayu duka tana dacewa da dukkan waɗannan wura sai dai ita kawai dole idan ka kawo ayu sai ka masa idafa shi yasa za ku ga anan yace ayu bustani ana gane na ka za mu ce ayyu ismu shartin an gane limit an gane ayu ismu shartin kawai an gane ayu ismu shartin مبنين على السكون أي اسم شرط تجزم في إلين أين مبنين على السكون وهو مضاف البصال شين تدخل سيكة فعل مضارع مجزوما بمن بأي وعلامة جزمه السكون وفائله ضمير متصل وجوبا تقديره من أنت سيكة وهو من وهو فعل الشرط أنغاني أنغاني تفتح شيني سنة ينبغي أيه to taftai fi'il mudari'un majzumun bi bi ay wa alamatu jazmihi السكون وفائله ضمير مستتر وجوبا زي زما هو جوازا وجوبا ya ka ya zama jawara ya ka ya zama wudu kuma ku kalla da cewa an yi bustanin sadukul gunan da ka shiga tabbatar za ka same da sahiban kaye ku nemo fa'ilin na tabtai za ta yi bankaye mai fa'ida a'a tabtai iya fara kallawa ai mun ce ka'idin shi ne za ka duba ne ka ga waye ne duk wanda ka same shi ya yi shi ne wa eh, shi ne fa'ida ana ya to shi kuma dama ita ta in ka ganta a fi'ili mudari ko dai ya zama zamiri ne na abokin magana mm. an ta ko kuma ya zama zamiri ne na mace gaɗi ba wacce ba ana ya ana ya an gane ya to dan haka taftahi za mu fi fi'ilun mudari'un majzumun bi ayi wa alamatu jazmihi sai mu ce as-sukut wa huwa mi wa huwa jawabu shart wa jazaa'u wa fa'iluhu damirun mustatirun sai mu ce jawadan taqdiru huwa iya ita bustan hmm. ana ya hmm. an gane hmm. to ga alƙa'ida ƙa'ida abin haddacewa al'adwatun lati ke jizimu fi'ilai kayan aikin da suke yin nasaba ga fi'ili mudari'i guda biyu isna ashara adatin kayan aiki ne guda nawa guda goma sha biyu akwai in wannan kun karanto ta ana wani ɗaya ko to ga wa izma nan akwai kuma izma wa kuma harfani wa'annan harafi ne shi yasa maka ce in ku sharɗin maka ce izma ku sharɗin ana gane wa man وما ma wa وأيان وأين wa وحيثما wa وأي wa أسماء أنا غانية Ana أنا wa? E, yanzu mun samu kayan da ke yin zuma ga fitile mu tsarki guda nawa ne guda goma sha biyu in dai mutum yana tare da mutum a farko ya riga ya gane na farko wannan shimfiɗa ne da zai gane na nawa na biyu ana ganewa kuma abu ɗaya ne ya rage bai kawo wanda suke yin jisma da fi'ili shine idan fi'ili ya zo a jawabin talab jawabi nawa nema kamar kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni يحببكم الله يحببكم الله جواب من هنا نطلع نيما شين كوي كما يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم ذلكم خير لكم إن كنتم منه يغفر لكم منه يغفر لكم جواب من هنا na na nema to in dai ba jawabin salaf ba jawabi na nema to babu wasu kuma kayan aiki da suke yin jazma ga fi'ili mudariki sama da haka babu na mun samu guda hudu wanda suke yin jazma ga fi'ili ko a daidai ko akwai lam akwai lami la annahiya akwai lamma akwai lamul amr inda mun samu wanda suke na jazama ga fi'ili mudariki guda na a'a hudu wanda suke yin jazama ga fi'ili mudari guda biyu guda nawa guda sha biyu ga su bai zama karanta guda goma sha nawa sha biyu biyu a cikin su harafi guda goma sunaye harafi su ne in da ijma sunaye su ne man wa ma wa mahama wa mata wa ayyana wa anna wa aina wa anna wa haitu ma wa kaifa ma wa ayu wa jami'uha asma'u wayannan su ne sunaye ana ganewa dole haka na a hakuri a ita kisan na nan ko kuwa walla ɗin da na ta zama ga fi'ili kwaya ɗaya ɗaya sha biyu na ta zama ga fi'ili guda biyu shi kenan bas in an gane domin idan baka iya li'irabi ba to baka iya nahawu ba ko da ka san kawai ka san fi'ili yana samun fa'ili yana samun damma maf'ulin bi yana samun wa fataha kuma na bincika an ce matsalar da ake samu mafi yawancin inda ake koyon nahawu a nan garin sai dai kawai a faɗa maka ka'idar amma ba babu ba majority haka eh? ba ko ina ne ake masa ko ina ake da rabi ba gaskiya ko ina ne kuma ana koya ma ɗalibi na hau bali da rabi to kuma ai ba ai komai ba ana gani ba da shi yasa muke so nan gaba idan aka gama na uku in dai mutane na tare da mu to ya kamata ya zama to ayoyi da dama ɗalibai za su iya fara kwada da kalamu irin su da zan ce yuridullahu an yukaffifa ankum Eh? yanzu ya kamata a ce ɗalibai za su yi da rabin wannan aya yuridullahu Allah yana nufin an yi an ku ya sauƙaƙa musu me matsayin yuridu fi'ilun ne zari ummi, masu wa alamatu rafihi ne yuridu Allah me matsayin Allah fa'ilun marfu'un الحكيم اللفظ الجلالة يريد الله أن ميمت أن حرف نزل ومي ومصدر ومي واستكبار أن يخفف يخفف من فعل مدارع من منصوب بمي بأن وعلامة وعلامته الفتحة أباكرا علامة على آخر أن يخفف yukhaffifa ina fa'il din yake يريد الله أن يخفف يخفف فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إن فاعل إنه وفاعله جوازا جوازا saboda ya يريد الله أن يخفف جوازا تقديره من هو هو to kun ga an kum zai zama aljar wal majnun to tun da dama an ce harfu na fi'il ko harfu nazdun wa masdarin wasu kibari fi'ilan yi yukhaffifu mai masdarin a takhfif barakallahu fiku to in ka gama za ka ci wal masdar al mu'awwal min an wal fi'il fi mahalli nasb maf'ul bihi na yuridu me asalin takadirin magana yuridu Allah takfifa anku ana gane yuridu Allah me takfifa ankum maimakon yuridu Allah takfifa ankum sai aka ce yuridu Allah an yukhaffifa ankum wa me wa khuliqa al-insanu an halicci mutum da'ifa yana da rauni to haka ya kamata a yi kokari a dinga gwaggwadawa ana gane sai an yi hakuri ne sai an daji sai an daure da kuma idan mutum yana so ya fita daban dole irin wannan karatun da yake ma ɗalibai wahala shi za ka ɗauka ka tafi ma ka ci gaba da shi idan wannan karatun ne maka sauki to kowane karatu zai maka sauki amma a duniyar karatu babu yadda za a yi ka iya malinta yayin da ka kuskure wa karatun na hau da sarfo wala ba akwai matsalar don ana tattauna ta sai ne kai shuru ba abinda za ka ce wallahi shi yasa za ka ga mu'uzamin wani wata matsala inda ta su inda malamai za su koma a buga a ke rigima matsala ce da take da alaka da abin da ya shafi larabci ana ganewa da kuma ɗalibai yanzu shi ɗan nahawun nan da shi ma mai annahawul wadi ɗin nan ya kawo sauƙi amma dai duk da haka gudun nahawun nan aiki tsere masa aiki to ko kuma dole ne sai an yi haƙuri an zauna an yi karatun nahawun nan karatun sarkon nan an yi haƙuri an yi shi sannan za a iya samun ainihin wato mafita ana gane wa to mu je darasi na gaba sai al'af'alul khamsa wato al'af'alul khamsati wa i'rabu wato ayyuka guda biyar da kuma li'irabun su ku rike wannan da ba. ina faɗa muku na ce muku wallahi idan kuka yi haƙuri kuka fahimci annahul wajib na ɗaya da na biyu da na uku ibtida'i na ɗaya da na biyu da na uku sanawi wallahi ba wani littafi na nahu da ba za ku karanta ba babu shi wallahi shi yasa zai yi kyau kawa'id din nan ku dinga haddace su ana gane ya al'amsala misali an gane zai faɗi mai me al'afa'alul hamsa duk fi'ili mudari'i da ya haɗu da alifu sunaini alifun na tasmiya ko wawul jama'a ko ya unta mace abokiyar magana shi ake ce ma mai al'afa'alul hamsa misali al'amilani masu aiki guda biyu mun ce idan suna ya zo a farko mai matsayinka, ana gane. to al'amilani za mu ce mubtada ummarfu'un wa alamatu rafihi sai mu ce al'alif ana gane niyabatin ne ani don mili annahu musanna shi alifin din ya wakilci dan ma saboda tasmiya ne dan ba zai yi baka kawo suna tasmiya kuma kama ka dan ma ka ce al'amila nu ko zai yi ana gane ba zai yi ba هناك العاملان نعم مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن عن الضم عن الضمة لأنه مثنى والنون والنون انقواد عن التنوين في الاسم المفرد أنا غانية لا يشتغلان نعم كي فعل مضارع سيمتين مرفوع وعلامة رفعه سيمتين ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة eh ga ta nan surutun mu sai mu ce fi'ilun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu a'a ba a suma ba al-af'al al-af'al al-khamsa li'annahu min al-af'al al an gane sai mu ce wa alif usmani sai mu ce wato wa alif usmani sai mu an gane ضمير ني بارز متصل بفعل مبني على على السكون في محل رفع فاعل شيني محل رفع نوع نفاعل اذا كجمع لإراب يستقلان سيكة جملة فعلية في محل رفع خبر من خبر مبتدا تنا أنا سام مبتدا أنا غاني شي كان شي مصنع din shi yasa nake cewa ku dinga riƙewa musanna din za mu je li'irabin shi nan gaba duk wani suna da yake musanna a halatul rafi da halatul jarri da halatul nasbi za ku ga yadda ake da irabin shi an tuma ku nan guda biyu da shtagila ne kuna shigantuwa ko an tuma ai mun yi da irabul mahalli a baya an tuma ko za mu ce zamirun ne lil mukhatabatain wakilin suna ne na abokan magana guda nawa mabniyun ala sukuni fi mahallin raf'in mai مبتلى ثم الا انت اي في محل رفع مبتلى فانت ما ما في محل رفع مبتلى ضمير منفصل للمخاطبتين و نعم. للمخاطبين مبنين على السكون في محل رفع مبتدا تشتغلان نظام في علم مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة نعم وألف اثنين ضمير بارد متصل بفعل مبني على المبتدأ على السكون في محل رفع فاعل جملة فعلية تشتغلان في محل رفع خبر خبر مبتدا أنا قاني وأنتم هكا ما تشتغلون كنا شغلتوا لا متي أنتم لا متي ضمير منفصل للمخاطبون وللمخاطبين أو wakilin suna ne rabbi na rababbe na abokan magana za mu ce mabni na ala sukuni fi mahalli rabbin mubtada tashtagiluna za mu ce fi'ilun mudari'un marfu'un wa thubutun مرفوع al رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ذا متمي ضمير بارد متصل بفعل ala على fi في محل رفع فاعل جملة فعلية زي ما shine shine fi mahalla da kan kabar bauta da ga qur'ani shi keke da wannan eh kaman humul ladina yaquluna eh humul ladina in dan yaquluna ba galiban me mu dare insa ya yaqulu ba idan yaqulu ne ai fa'ilun marfu'un ne ko amma yaquluna fa ya kun ga yaquluna anan في فتل النيم مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة أنا جاني نعم. إيه؟ نعم أنا جاني نعم كمان هم إيه، كان الله مدعوك في سلبية آه، بعد سوى لا يقول لا لا لا إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ولله العزة ولرسوله وللمؤمن ولكن المنافقين إيه؟ لا يعلمون لا يفقهون تمسكا ذاك لا ذاك في نافية تقول وأن يعلمون ليفقهون ذاك في فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس أنا جانيا أنا جانيا نعم. تو شيمي an cuce ɗin nan tashtabili ne kina shagaltuwa da haka an ci za mu ce zamirin ne ban fasa da zini mukhaɗa ba ce wakilin suna ne rababbe na ta abokiyar magana ko za mu ce mu mabniyun alal kasr fi mahalli raf'in mubtada tashtagili ne za mu ce fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuri li annahu min al af'al al an gani